ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقيقه الله yana yabo ga manzon Allah a wurin mala'iku kuma mala'ikunsa suna yin addu'a ta gari ga annabi ya ku waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta wa bayansa ku yi salati ga annabi kuma ku yi masa sallama yayin da Allah ya yi umarni da girmama manzo da yi masa salati sai kuma ya hana a cutar da shi ya ce